kana magana ne da Professor Abubakar Sadiq Umar malami a nan eh, jami'a ta Modibo Adama University nan Yola. a bangare na ilimin kimiyya da ilimin geography. Idan zan fahimci wannan tambayan yana nima ne a sani idan akwai wani bangare a duniya nan inda samsam ba bil'adama ba dan adam wanda yake zama a wurin ko ba haka ne tambaya yake nufi ba haka ne prof to idan haka ne akwai su akwai su da dama to akwai dalilan da yake sa zai zamanto wani bangare na bayan kasa wanda babu mutane a kai ko mutane ba su taɓa zama a wurin ba ko kuwa mutane ba za su iya zama a wajen ba akwai dalilai kaman ko uku ko zuwa hudu haka. Na farkon fari ana iya samun matsala a wani bangare na duniya idan sarani zafi ya yi yawa yana iya hana ɗan adam zama a wannan wuraren. Misali idan aka sami wani bangare na bayan ƙasa a Sahara kamar misali desert. Hmm. ne ne desert kenan za a ce kamar sahara eh, Sahara eh kamar hmm. a ce desert ya addabi wani waje inda zafin rana a wajen ya kai misali fiye da abin da cikin dan adam yake bukata. Misali cikin dan adam yakan bukaci zafin rana kada ya wuce kashe arba'in da bakwai celsius kenan ta arba'in da bakwai. Hmm. Normal adult, normal adult mutumin da ya cika mutum. ya kamata zafin jikin nasa ya wuce celsius arba'in da bakwai ba idan ya wuce haka to ba lafiya in ya kasa da haka ma shi ma ba lafiya. Hmm. To sai ka gani wasu wuraren da sahara ta haddaza da wuraren sai ka gan yanayin zafi na wajen yana kai kusan hamsin da takwas zuwa sittin da biyu. Kaga ya tara na bukatar dan adam kenan. To wayannan wuraren akwai su da dama misali kaman wuraren da suke da sahara. Mm. Akwai a nan South Africa inda ake ce Kalahari Desert. Kalahari Desert tana nan ne a Afirka ta kudu a garin Botswana inda akwai ɗan adam ɗan adam da suke zama amma ba a cikin tsakiyar wannan eh, Saharan ba. Akwai mutanen da ake ce da su Bushmen idan ka taba jin wannan ko mai tsoro ya taba jin tarihin wayannan mutane. Mm. Su ne suke zama a wannan Kalahari Desert din nan. To hmm. amma ainihin mutane bushimin da suke zama a kalahari desertin ba a tsakiyar desertin suke ba suna bangare ne da wani kogin da yake babban kogi a Botswana. Hmm. Amma shi ma kogin ya iyaka da wannan kalahari desertin. Hmm. To amma tsakiyar kalahari desertin wanda ake kiran shi da suna kumyo wannan temperature na wajen ya kai bakwai zuwa saba'in, Celsius. To kaga zai wuya dan Adam ya rayu a wajen. So ba a taba dan Adam ya rayu a wannan wajen ba. Mm. har zuwa a yau din an ba zuwa gaba wata kila idan aka samu canjin yanayi amma mm. tun da aka yi wannan wajen zuwa yau din ba taɓa yi bil'adama su kai zama a wannan wajen ba kaga wannan daya a afirka kenan mm. sannan ire-ire haka desert kuma akwai tashi ma a india wanda ake ce da ita gobir desert ita ma gobir desert ne tsakiyan desert din ita ma tana da celsius wanda ya kai 63 zuwa 66 a yanzu da muke maganar nan Mm. Ana ce da sunan tsakiyar gari ana ce Shamhar. Shamhar. Mm. So ainihin wannan fat desert wanda ake ce da sunan Shamhar yana nan a cikin gogir Desert a India. Eh, tana da fadi sosai kasa ne simfide dai babba amma saboda zafin yanayin wajen to ba taɓa idan adam ya yi zama a wajen ba saboda tsanani to duk wannan wurare ne na desert mm. akwai irin shema a nan a wajenmu a Najeriya saboda Idan muka iya tunawa akwai bangaren eh, Afirka har ya shafi Najeriya akwai Sahara. Hmm. Wanda ya taso daga North Africa har ya zo ya shiga mu a Najeriya. wannan wuraren shi ma akwai wuraren da har yanzu shi ma ba taɓa dan adam suna zama a wurin ba akwai wani wajen da ake ce da shi kaska ko kuwa tolo tolo hmm. wannan wuri ne wanda ya iyaka da Nijar da da Yobe da Maturu kenan da mm. kasar Damaturu Yobe State eh, ta bangaren Unguru. Mm. Akwai inda suka yi iyaka da Nijar wanda ake ce da wurin kaska ko tolotolo. To tun da aka yi ba taba yin ɗan adam suka yi zama ba sahara ne shimfiɗaɗɗe sosai amma mu mun taɓa tashi zuwa bincike mun je wajen. Ko da mun sha wahala kan amma mun iya mun je wajen so ba taba yi ɗan adam suka zama a wajen ba. Mm. Sai dai irin aje a dawo haka. To kaga akwai wannan wanda sanadiyan sahara ya haddasa su zama yana yin wuya. Mm. Irin su yawa wanda a result of wannan eh, eh, sahara din. Mm. Ko desert din. Sannan mm. kuma akwai bangare inda sanyi idan sanyi ya yi yawa. Sananin sanyi wanda kuma ya wuce abin da ɗan adam yake bukata. Shi ma yana iya hana ɗan adam zama a wannan irin wuraren. A ƙasashen yamma akwai a wasu bangare na duniya misali akwai wata ƙasa da ake ce da ita Greenland. ko da shi ba ainihin kasa ne mai cin gashin kanta ba kasa ne a karkashin mulkin eh, mallaka Birtaniya amma kasa ne babba wanda ta kai girman Najeriya. So a arewacin wannan kasa Greenland ne akwai wani waje simfudaden fili wanda ice ne ga baki ɗayanta babu abin da yake rayuwa an ba ice ba komai ice ne. Wato kankara. Eh yawa kankara hmm. hatta ruwa ma ga baki ɗaya tana nan a matsayin kankara yadda ka san dusan kankara haka take. Hmm. ana ce da wannan wurin sunan shi Lincoln. So wannan area din yana nan arewa da kasan Greenland. So ba ba dan adam da zai iya rayuwa a wajen saboda tsananin sanyinta. Sanyinta ya yi misali kasa da eh, digiri Fahrenheit. yi kasa sosai. Bai ma kai zero ba ma balle ma ya dagu balle a ce har wani abu zai iya rayuwa a wajen. Hmm. To ko da akwai waɗansu mutanen da Allah ya su suna iya su rayuwa a wurin da yake da sanyi matuka. to amma wannan din ya wuce misalin wayancin irin jinsin mutanen masu ma to ba za su yi su rayuwa a wajen ba ma mm. to eh, to tun da wannan wajen yake ba taɓa idan adam ya yi zama a wancan wajen ba akwai kuma wani bangare shi ma irin ta sanya haka ne a gefen da ake ce Iceland Iceland wani tsibiri ne karami tsakanin wannan teku Pacific Ocean wanda shi ma tun da yake ana ce da shi wandelhaf wannan wandelhaf na shi ma wani tsibiri ne kusa da wannan Iceland din shi ma tun da yake kasa ne amma ba taɓa yin mutane suka zama a kai ba. Ko da ke ilimin kimiyya ya faɗa a kan cewa akwai albarkatu sosai na kasa kamar sun mai da su da ake faɗa mineral resources. Mm. Amma babu mutanen da suke zama a wurin kuma ba wanda zai zauna a wurin balle ya a albarkatun kasan so albarkatun na zaune a wajen haka ba mai iya amfani da shi wannan ikon Allah sannan akwai bangare kuma wanda misali kamar igiyar ruwa idan yayi yawa yana iya hana mutane zama ko a gaba ko ko wani sitiri ta wajen mm. akwai wajen da sananne ne kusan sau da malaman eh, ilimi da kimiyya da fasaha sun ta debating akan wannan waje ne wanda ake ce mata Bermuda Triangle. Bermuda Triangle waje ne na bangare na Pacific Ocean shi ma, inda aka ce igiyar ruwanta yana da zafi sosai yana da karfi sosai wanda eh, ba ma kawai zai iya haifar da electricity ba, but yana iya ya ja abin da ya yi tafiya a sama da shi idan har tafiyan bai yi nisa ba misali idan aka yi wani jirgin da bai yi tafiya nisa sama wanda zai iya kauce wannan igiyan ba yana iya ya ja shi zuwa cikin teku. har ma malamai ko kuwa masu eh, tarihi ko kuwa masu asashe suke faɗa a da cewa jirage ba sa iya wucewa a wajen. Jirage na iya wucewa sai dai idan jiragen da ba sa iya tashi zuwa sama sosai. Mm. Su ne suke iya igiyar waje ya ja su. So wannan waje din ko bangare ko gaban kogin ko ta igiya din saboda karfin yawan igiya din. Mm. ba zai iya bar wani abu ya rayu ba yana iya rusa shi so yana iya yi barna ko gina gina ya kai ko ɗan adam duk wani abu da na kusa da shi saboda karfe gyaruwa da wanda ake ce da ita tide tide din hmm. tidal forces din yana da karfi sosai yana iya ja abu da nisa so tun da ake wancan gaban wuraren da ake ce da Bermuda Triangle din ba a taɓa yi dan adam ya yi zama a wajen ba hmm. to shi ma yana da daga cikin dalilan da yake sa eh, ba za a samu rayuwa ya kasance a wajen ba in so long wannan force na tide din yana nan har yanzu to zai yi wuya a samu rayuwar da zai kasance a wancan wuri. Sai kuma na karshe misali zan ce idan dazuzzuka suka yi yawa daji inda wato wuraren da ake ce da ita natural forest. Idan aka sami haka to shi ma yana da wahala a samu dan adam ya yi rayuwa a cikin dazuzzuka ne idan suka yi tsanani sosai wato natural forest ne. Ko da shi a duniya yanzu eh, wuraren da ake da natural forest ne. yanzu ma eh, babu su sai bai ci ko guda ɗaya kawai rage wanda ake ce da ita eh, Amazon Basin. Mm. Amazon Basin tana nan ne a kasan Brazil a South America kenan. Mm. So shi ne wanda ake tamani yanzu ya rage kawai dazun daji wanda ake ce da ita natural forest. Ko da suke eh, ilimi sun fara bayana a yanzu akan cewa shi din ma Amazon Basin shi ma a yanzu ma bai sake zama natural forest ba saboda akwai alamun mutane sun fara shige dazuka suna diban albarkacin daji misali eh, itace da magunguna kasancewa bukatun magunguna sun yawa duniya yanzu kamfanonin gyaran magunguna sun yawa su ma suna bukatan itatuwa na gyaran magani to sai zamanto an samu labarin bincike ne na mutane ma yanzu sun fara shiga cikin dajin ma yanzu ana duba albarkacin wannan dajin to ka gani dan hakan yana faruwa ya sake zama natural forest na saboda natural forest din ne wuraren da mutum bai taba ma da ba eh to to tunda ana samun bayanan cewa a ah, haka din ma Amazon din ma shi ma yanzu ana samu ana shiga to kazan bai sake zama a sai dan adam zai ya zama a cikin kuma kenan tunda ana zuwa ana da albarkatun kansa to hmm. eh, ba za mu ce yanzu shi din gaba daya ta bangaren eh, zuzuka a ce babu wani waje bangare duniya wanda mutum ba zai zama ba yanzu babu shi sai ya magana ta bangaren eh, dazuzzuka hmm. to Eh, to wa'annan su ne bayanai wa'anda nake gani dalilai da kuma waɗansu wuraren da tun da aka yi kasa duniya kenan ba a taɓa samun mutane suka zama a wancan wajen ba saboda wannan dalilan da na faɗi su.